الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وديا تبتغى الله تبارك وتعالى مدعوك سنسلكي مهدكين قوادك وميه wanda ya bamu dama ya kuma sake haɗa fuskokinmu a wannan lokaci mai albarka don tattauna akan tarihin magabatanmu na ƙwarai cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'ai da kuma mutanen kirki na muna kan tattauna dangane da nana asma bin tabi bakar ne siddiq yayar nana aisha yayar nana aisha ta girma nana aisha da shekaru goma sha matar zubair bin al'awam zubair ibn al'awam tabbas kamar yadda muka tattauna ta buga mana darasi na musamman a wajen kulawa da zumunci bayan gwagwarmaya da ta yi a rayuwa mace ce mai son zumunci kamar yadda riwaya ta zo cewa wannan aya ta cikin mamta hina. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ta sauka ne a kanta a cikin sayar bukhari riwaya ta zo mahaifiyarta ce ta zo mata ziyara alhali lokacin mahaifiyar ba musulma ba ce sai ta ce neman izinin annabi sallallahu alaihi wa sallama akan ta da zamancin ta ta karbi ziyararta ko kuma annabi ce a ki karbi ziyarar sili ummaki hmm. ki sa da zumunci mahaifiyarki so wannan mun kawo shi ne ba don kuma don mu kaɗaitar da mata dangane da kulawa da zumunci daman kuna kulawa gaskiya kuna ƙoƙari in an haɗa mata da maza to gaskiya mata sun fi maza kulawa da zumunci Allah ya saka muku da alkhairi kuma abin a yaba muku ne kwarai da gaske amma dai a ƙara an mutum yana da kyau ya ƙara da kwalliya hmm. ku rinka zuwa kuna gaida iyayenku ku rinka zuwa kuna gaida danginku da yan uwanku kuma ku koya wa 'ya'yanku zumunci ku koya wa 'ya'yanku zumunci don duk mutum ya aikata aikin alkhairi in bai koya wa iyalinsa ba bai koya ɗansa ba to kamar rabin abin ya yi Allah ya jarabu na asma da wasu abubuwa a ƙarshen rayuwarta dangane da wato ɗanta kenan shi Abdullahi ibn Zubair wanda za mu tattauna a kansu insha Allah ta'ala. sun samu saɓani da rashin jituwa har sai da ta kai da tsakaninsa da hajjaj ibn yusuf mm. a tsakafi sai da aka kashe shi a rayuwarta tana kallo aka kashe ɗanta hajjaj ibn yusuf hajjaj ibn yusuf tsakafi bayan ya kashe ya kashe abdullahi bin zubair mm. ya ɗauki gawarsa ya rataye shi a makka a masallaci na harami ya soke ya tsire gawarsa kamar da ake tsire wato abu a jikin itace hajjaju bai ji kunyar aikata wannan aiki nasa da wannan laifi ne ba ya tashi ya tafi wajen mahaifiyar abdullahi ibn zubair ya shiga wajenta ya je waya gaishe ta ya kashe mata ɗakunmu ya je gaishe ta ta ce da ita ya umma ya mama amirul mominina ya mun wasiya da ke kina da wata bukata ne in taimaka miki sai ta ce da shi lastu laka bi umni ba uwa bace a gare ka yau ni dai walakin ne ummul maslub ala ra'si as-saniyya ni ce uwar wanda aka soke shi ni ne uwar wanda aka kashe aka soke shi abdullahi ibn zubair ba ni da wata bukata a wajen ka tashi ka bani wuri amma kafin ka tafi ina so in shaida maka hadisin da na ji daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ya kharuju min taqifin kazzabun wa mubir fa amma al-kazzabu faqad ra'aynahu wa ammal mubiru fa anta annabi rahmat sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa daga kabilarka kabilar saqif ɗin shi da man saqifi ne hajjaj bin yusuf al-saqafi za a samu wasu mutane wato nau'i guda biyu za a samu kazzab makaryaci zai fito a cikin ku akwai kuma mubir Um, makaryaci da mubir mai zubar da jini mai kashe mutane ta ce makaryacin dai mun gan shi abinda take nufi al-mukhtar ibn abi ubaidin al-saqafi al-kazzab shi ma saqifi ne babban makaryaci dai da awar annabta shi mukhtar ibn abi ubaidin al-saqafi yana cikin mutane masu fasaha masu shaja'a ga fasahar zance kwarewar zance ga jarantaka amma ba shi da addini kamar yadda imam az-zahabi ya faɗa cikin sirar alamin nubala shi ne da'awar cewa shi annabi ne to dama annabi ya ce zai bayyana hukuncin wanda ya da'awar annabi kuma kashe shi ake ya ce ta ce ka kazzabu fakat ra'inahu هو المختار al-mubir mubir a larabci shine wato kasiru sabkin dima mutum da yake da yawan zubar da jini daga bara yubiru ne ba'ir bara yubiru ba'ir a larabci kamar ka ce mohlik mai halakar da mutane shi sa aka ce Allah ya ce can wahallo qaumahum daral bawar وأهل قومهم دار البوار أي دار الهلاك هنا دار البوار دار الهلاك تكين مبيش أم تشي توفى أنت ga kanan ka zubar da jini kana kan zubar da jini sai shi hajjar ce ce mata eh nai ne mubir mubirul munafiqin mai zubar da jinin munafikai ne mana ya mayar mata da mata ne eh, ya yadda shi ne mai zubar da jini amma na munafukai wannan hadisin ah, haka ya faɗa shi hajjaj ra'ayin sani fahimtarsa inda sun samu saɓani zai iya faɗan komai akan abokin saɓaninsa tirmidhi ne rawaito da imamu ah, annasa'i Allah musu rahama daga nan ya tashi ya rabu da ita bai sake dawowa wajen nana asma'u ba saboda ta gaya masa maganar da bai ji daɗi ba mansur ibn safi ya ruwaito daga mahaifiyarsa ta ce wata rana an gaya abdullahi dan umar um, ga can na asma na na asma matar zubair ibn al'awam yar gidan sayidina abubakar kenan ga ta can fi nahiyatul masjid a wannan lokaci da aka soke aka kashe ganta zubair ibn al'awam aka soke shi kenan tana matsayin mace ta taho hawa yana zuba a fuskarta ta zauna a wani gefe na masallacin harami ibn umar zai koma ya ce wajenta um, ya ce karki damu inna hadhihi aljusas laysat bi shay innamal arwahu inda Allah nana asma wannan gawawaki da na zubairu da na abdullahi sori da sauran mutane ba komai ba ne rayuka suna wajen Allah ne wasu biri ke haƙuri ke ji tsoron Allah ke haƙuri ke ji tsoron Allah ke haƙuri na baki shawara ke haƙuri Ta ce da shi wa na'uni wa وقد أهدي رأس يحيى بن زكريا Zakariya السلام ila baghiyin min bagaya bani isra'il me zai hana ne haƙuri zan yi haƙuri a ibn umar kaddara ce ga annabin Allah ma ya haya Ibnu zakariya an yanke kansa an kashe shi kamar yadda ake yanka rago har aka kai kansa ga karuwa cikin karuwan banu isra'il babu wani damuwa aka Allah ya rubuta wa ɗana zan yi hakuri ibnu abi mulaika ya ce na shiga wajen asma bayan an kashe ba da ma usiba zubair bayan an kashe ibnus zubair sai ta ce labari ya zo min cewa wannan mutumin hajjaj ya kashe min da ya kashe zubairu ibn awam ya kuma soke shi ya rabbi kada ka kashe ni har sai ka kaddara an kawo min dana in sa masa turare in sa masa likafani Allahumma la tumitni hatta uta bihi fa uhannituhu wa ukaffinu ya Allah kada ka ɗauki raina sai na yi wa ɗana turare na wanke shi sannan kuma na sa masa likafani hakan aka yi kuma bayan wani ɗan lokaci sai aka gashi gawanta an gawan an kawo mata gawan ɗanta abdullahi ibn zubair ta gyara shi ta sa masa turare ta lullube shi da lakkafa ne duk wannan lokacin ce wannan abin tana matsayin makauniya ta makance ma saboda tsufa da shekaru da kuma yanayin wurin da suke zaune akwai zafi kwarai da gaske ibnu abi mulaika shi kam ya ruwaito ma cewa hatta sallah sai da ce masa wannan yake nuna ba laifi idan an yi mutuwa a gida idan mata suna so za su yi wa namiji sallah kafin a kai shi za su yi mai dan sallah gawa addu'a ce hakan aka yi ta masa sallah ta masa addu'a a wata riwaya aka ce sati bai kewayo ba sai Allah da kiranta ta mutu ibn sa'ad ya faɗa cewa bayan ta yi masa wannan abin bayan ɗanta rasuwar ɗanta kwanaki ne kawai ta biyo baya kuma an kashe shi ne ranar sha bakwai ga watan da al'ula shekara ta saba'in da bakwai saba'in da uku bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama daman ita ce mata ƙarshe da ta rasu ta ƙarshe a wannan lokaci cikin muhajirun maza da almuhajirat mata hmm. Allah iya direci wasu malaman sun faɗa cewa um, an kashe ta ne bayan ɗanta ta mutu bayan ɗanta afon ba kashe ta kai ba ta rasu bayan ɗanta kwana biyar suka ce kwana goma suka ce ashirin ka ce ashirin da wani abu akwai wanda suka ce shekara ɗari um, waɗanda maganganun ba shekara ɗari ba kwana ɗari maganganun suna nan imamu zahabi ya kawo su a cikin siyar alamin da bala kamar yadda imam ibn kafir ya kawo su a cikin littafin albidaya wanne haya kuma na asma'u ta yi shekaru da yawa tana cikin mata dattawa da suka shekaru da yawa kwarai da gaske shekara ta ɗari bata taba zubar da haƙori ba haƙori ko dai bai faɗi ba kuma bata taba yin wani abu wai da ake cewa na wai masu tsufa su ta irin magagen tsufa din nan ba ta yi to malam bari mu je ka tashi masu kafin mu ba mu kamar yadda bayani ya gabata lallai na nasu Allah ya jarabe ta babban jaraba shine wannan ɗan kisar da za mu karanta dangane da wato masifar da ta samu wannan ɗana ta abdullahi ibn zubai amma ta yi haƙuri ta yi haƙuri kamar yadda abdullahi dan umar ya zo ya gaya mata ya ce mata ta ƙilla hausbiri ki ji tsoron allah kuma ki haƙuri kenan muna gaya mutane da ya shiga cikin ibtila'i sai haƙuri babu abin da ya fi haƙuri cin nasara duk mutumin da Allah ya taimake shi ne yawan haƙuri ne to kai masa albishir da samun taufiki kai masa albishir da samun dacewa amma haƙuri kuma ya fi komai wahala abdullahi ibn zubair ya zama wali ya zama sarki a shekara ta 64 ya zama shugaba ya yi wa mutane aikin hajji amirul na kenan ya cikin ayyukan da ya gina ya sake gina ɗakin ka'aba mana ya yi renovating ɗakin ka'aba hmm. cikin falalarsa alhamdulillah yana cikin mutane suka yi aikin ka'aba hidima kwarai da gaske hmm. kamar yadda ya tufatar da ɗakin ka'aba ya mata riga ta alhariri canja mata rigar da ta fita da ibn zubair malami ne abdullahi ibn zubair muna magana kan ɗan gidan na asma'u na wanda hajjaju ya kashe malami ne abidi ne ko mutum ne mai kwarjini wanda yana da yana nutsuwa a tattare da shi kamar yadda aka ruwaito wato mutum ne mai yawan yin azumi kuma mai yawan yin sallah mai yawaita ibada da yawa kwarai da gaske don cikin maganganun da aka ruwaito yakan iya jera kwanaki ma yana azumi bai yi sahur ba jera kwanaki yana yin azumi ko sahur bai yi ba saboda yawan ibadarsa hmm. Allah ya girmama shi da wannan sun ce kana abidan muhiban wa ƙoran kasirar siyami wa salati ga tsoron Allah a tattare da shi ga shi kuma ya iya siyasa kwarai jihidu siyasa ake ce da shi ya iya gudanar da mutane wanda wannan shi shine ake so mutum ya zama um, mai kyakkyawar mu'amala da mutane mai girmama mutane mai sanin mutuncin mutane kuma mai iya siyasan zama da su sannan kuma a janibin Allah mutum ya zama ba wasa to duk wanda ya samu wannan riba to zaka ga tun daga ranar mutuwarsa za ka gane babba ne akwai mutanen da ba kuɗi ne suka tara ba ba kuma mulki suka yi ko sarauta ba amma mm. Allah ya hore musu jama'a saboda suna kula da mu'amala mm-hmm. eh, kyakkyawan mu'amala da mutane haba-haba da mutane zaman lafiya da mutane wannan yana tasiri da kyauta da neman alkhairi da tsayawa akan hidindimin mutane mutum ya ga idan larurarsa ta tashi za ka tsaya masa hmm. ko da baka ba shi kuɗi ba amma za ka tsaya masa akan larurarsa ka tabbatar ya samu biyan bukata to wani wallahi ya fi gaban shi miliyan ɗari hmm. to da wannan ake samun matsayi a wajen mutane da kuma ainihin wato kyautata mutane zato ko da za a zo wajen ka a bata wani ko a zagi wani to kai ka faɗi alheri a kansa hmm. wata rana zancen zai koma wurin sai ce ai an soke wani ma ranar ma wani kare kai to sai ka samu soyayya a wajen mutane sannan kuma ka zama mai farin ciki da alheri in ya samu mutane idan alheri ya samu mutane ka nuna farin ciki makocinka ne abokinka ne dan uwanka ne kar ka zama mai bakin ciki idan wani ya samu ci gaba wanda waɗannan su ne matsaloli da cututtukan da suke damun mu a yau sai ka kasa gane waye dan uwanka waye masoyinka na Allah ana maka bakin ciki idan ka samu ci gaba ana ma bakin ciki idan an kana rayuwa cikin ni'ima cikin haske baka nuna talaucinka ba hmm. sai ka ga ana neman ai maka ma sharri ko wani abu makamancin wannan to Abdullahi ibn Zubair wannan bawan Allah Allah ya tara masa waɗannan wato abubuwa masu tarin yawa ƙwarai da gaske kuma matsayi ne Allah ke barawa kuma muna karanta irin wannan dan mu zama muna da muna koyi da shi cikin abubuwan mamaki na ibn zubair ibn kafir ya kawo cikin albidaya wannan aya cewa kana ibn zubair mi'ata gulamin yatakallam kullu gulamin minhum bi lughatin ghayr lughati al-akhar ibn zubair Allah ba shi aya yana da yara yara yara sun kai mutum ɗari amma kowanne yana magana da wani yaren da ɗan uwansa baya yi Allah ya ba su ilimi ya sa sun yi karatu ah, kuma abin mamaki kowane yaro daga cikin su inji ibn kasir wa kana ibn zubair yukallimu kull wahidin minhum bi lughatihi kowane yaro sai ibn zubair ya magana shi ya san yarurruka kenan ya ya wato ya san yarurruka aka ce um, mutum ne wanda yake kwata-kwata bai sa duniya a cikin al'amarin sa kwata-kwata yace kuntu idan nazartu ilayhi fi amri duniyahu qultu hadha rajulun لم يريد الله والدار الآخرة طرفة عين وإذا نظرت إليه في أمر آخرته قلت هذا رجل لم يريد الدنيا طرفة عين تنهد إذن wato suhanallah idan ka dubi rayuwarsa akan harkar duniya to ba ita ce a gabansa ba lahira ita ce a gabansa kawai lahira ita ce a gabansa kuma cikin taimakon allah um, malamai suna ba da labari cewa a lokacin da aka zo aka samu saɓani tsakaninsa da da hajjaj ibn yusuf ta ya yi iya ƙoƙari daidai gwargwado yaya zai iya kautar da fitinar ta kauce to amma dai da abin da Allah ya riga ya kaddara shi ba yadda za a yi gaskiya ana ba da labari cewa hajjaj ibn yusuf as ya zo ya tsare zubair bin al'awam ya tsare shi ya kewaye shi ya hana shi fita sai da ya haɗa masa mutum kusan dubu arba'in ya ta sa majaujawa yana ta harbi yana ta jifa yana jifan masallaci mai alfarma mutanen maka duk a lokacin sun shaida Jaji ibn Yusuf yana cewa inna lam na'ti li qitali ahadin siwa ibn Zubair mu ba mu zo maka dan mu yaki wani ba in ba Abdullahi bin Zubair ba Hajjaj ibn Yusuf ya da ibn Zubair ya bashi zaɓi guda uku yace ko ka fita daga Makka ka tafi duk inda zaka tafi amma ka fita a garin Makka gaba daya ko kuma zan aika ka zan kama ka in aika ka zuwa ƙasar sham amma a ɗaure da ƙarfe da sasari da mari in tura ka a mai da kai ƙasar sham ko kuma mu buga yaƙi da kai wannan abuwa ne guda uku da jajjawa shi zaɓi a matsayinsa na shugaba shi ibn zubair a matsayinsa na yana da jama'a a matsayinsa na yana da alaƙa da da annabi kuma mm. mahaifiyarsa matar yar gidan sayyidina abubakar ne amma yau ga shi ya fada cikin fitina na fada da da hajjaj ibn yusuf zaɓi guda uku ya masa to ibn zubair da yake mutum ne mai bin iyaye yana bin iyaye kwarai bai tsaya ko ina ba sai tafi wajen mahaifiyarsa don ya je ya bata shawara kuma ya gaya mata ga fitinin da ya fada ciki an zo fa za a yaƙe shi har ma hajjaji ya tafi da mutane mutum dubu arba'in mayaka da makamai ga baki ɗaya sun shigo makka sun ce inna lam na'ati bi qitali ahdin siwa ibn zubair mu ba mu zo don mu yaƙi wani ba in ba abdullahi ibn zubair ba to ya mahaifiyata kin ji abin da ya gaya min ko dai in fita in bar garin maka gaba ɗaya in bar masa garin ko kuma in yadda ya kama ni ya ɗaure ni da ƙarfe da sasari ya tura ni ƙasar sham ko kuma a yaƙi shikenan mahaifiyarsa ta ce da shi mai ka masa a kan me ta ce ai kai namiji ne yaƙi za a yi ta ma shawara ta ce ka zaɓi na ukun yaƙi za a yi jarumar mata ce ƙwarai da gaske kuma ba ta yadda ta ɗauki ƙasƙanci ba na na asma'u kenan ta sa aka kawo mata likkafani kamar yadda ibn kasir yake faɗa tun yana raye yawa wannan shine dalilin da wasu zaka ga sun tanadi likafanin su tun suna raye hmm. ah, duk da cewa ba wai sunna ce hadisi aka ce ai haka ba amma an samu daidaikun cikin salaf zaka ga wasu ko saboda wani dalili ce ka ga mutum ya tanadi likafaninsa to amma abin da mutane suke neme da shi al'ada kawai mutum sai je sai likafani a je ce na sani wannan baya cikin abin da shari'a ta ce ai hmm. da haka dan ita wannan ta yi na asma'u ta yi masa ne don ta nuna mai jarinta kuma a shirye take ko da ya mutu ya yi shahada ta ɗauko likafani ta ce ga likafanin ka nan ta sa masa turaren wuta da hayaki ya yi hayaƙi ta zaburar da shi ta ce tashi ka je ka fita ka je ka yaƙi wannan azzalimi ka kyale shi ya fita da wannan niyya ya je suka ta buga yaƙi har sai da aka kashe shi ranar talata ranar sha bakwai ga watan jimadal ula kenan shekara ta saba'in da uku sha bakwai ga watan jimadal ula hajjaj ya kashe abdullahi ibn zubair an yaƙi sosai an zubar da jini kwarai da gaske an faɗi yanayin mutuwar tasa ba daɗi kwarai da gaske ya yi jarunta amma ya samu shahada da ƙarshe taron dangi aka yi masa aka yi ta saransa sai da aka kashe shi cikin abin da aka faɗa mara daɗi an gutsire kan ina lera kan abdullahi bin zubair an kashe shi kusa da hajjun an ce ma wata riwaya wallahu alam ya yi ƙoƙarin rike a wata riwa aka ce ya rike rigar ka'aba suka fusgo shi suka kashe shi hajjaj ibn yusuf ya kama gawansa ya soke shi a tansaniya a wajen alhajjun ɗin da ake faɗa an ce da aka ciro shi imam muslim ya ruwaito suka binne shi fi makabir Yahudi. aka binne shi inda ba makabartar musulmi ba wasu kuma suka ce a a inda aka kashe shi nan aka binne shi wani maganganun duk suna cikin ibnu kasir a cikin albidaya wani aya um, Allah abin ba shi da daɗi kwarai da gaske um, insha Allah mun samu dama wani lokaci za mu yi bayani akan wannan abinda nake so yan uwa su kula da shi a gurguje kafin mu amsa tambayoyi shine um, irin yadda ita wannan matar wato asma binti abubakar da sadiq allah ya mata albarka ta haifi ɗa mai arziki ɗa mai albarka wanda masha Allah ya amfana da duniya duniya kuma ta amfana da shi ta sifantu da wasu sifofi waɗanda ya kamata iyayenmu mata a wannan zamani su kula da shi tarbiya ka tarbiyantar da ɗanka ta yadda zai zo manto in wata larura ta same shi zai zo isame ka nan gudun a cikin isan zan kawada lokacin da hajjaj ya gaya mai abin da ya gaya masa ai ka gaya za samu wasa amma yanzu magana ta Allah yanzu ya ba sa girmama iyayensu ba sa yin shawara da su an sha faɗa ina maimaitawa wallahi da ajiyar malam za ka ga uwa ta zama wahala akan yadda budurwa ce ta mata hidima ta zo tana neman saurayi saurayi yana neman ta suna zance uwar wala ba ta sani ba ko uban bai shina ba ko ɗanka ya je taro wani abu na alkhairi ko wata fitina ta same shi ko wata matsala ta same shi amma wallahi ba zai zo ya nemi shawaranka ba sai dai ka ji larurar ɗanka a bakin abokanansa ko ki ji larurar yarki a bakin abokananta jiya wannan wake gaya mun yace an yi wani karatu wata mata ta ce gaskiya alhamdulillah ita ta karu da karatun nan da aka yi saboda ana magana ne akan falala da darajar iyaye da matsayi da kimar iyaye ta ce wallahi da kwata-kwata ba ta sauraron iya mahaifiyarta kawai ta fi sauraron ƙawayenta akan mahaifiyarta ba ta ganin maganar mahaifiyarta wata magana ce da za ta ɗauke ta wata awa so muna da wannan mushkila a yau na wato nisa da ake samu tsakanin iyaye da 'ya'yansu musamman kamar yanzu yara 'yan mata ka ga suna da iyayensu maza sai ga uba bai damu da yarinyarsa budurwa ya rinka shawara da ita wa yake neman ki wa zaki aura ki kula da kaza zaki ilimi zaki karatu a zaki wane ne ki zama mai ladabi da biyayya ga mijinki ki zama a'a yanzu maza yawanci sun bar wa mata su suke rike harkokin harkokin mai harkokin yayansu mata wanda wannan kuskure ne ai tunanin mace daban ne da na namiji ai hangen nesa daban ne hmm. bai kamata mutum ya bar 'ya'yansa mata uwarsu kaɗai take saita su ba dole ka shiga ciki da kai za a yi kuma babu wani dalilin za ka bambanta tsakanin mu'amala ka dangane da 'ya'yanka maza da kuma 'ya'yanka mata to dokta ko wani ko yana ganin cewa matar tasa ta wadda shi har shi ne tana da kwarewa shi eh zai iya ganin haka amma shi ne ai tunani ne wanda yake akwai kuskure a ciki wannan mu ya san cewa abinda namiji zai tuno ya gani sanin gwagwarmayar rayuwa da gogewa ya fi mace yi a haɗa ra'ayin da tunanin matar da tunanin a yi uban amma mutum gaba ɗaya ya saki al'amari na gama ya miƙa wa mata gaba ɗaya sai su za su yi abin da suka yi da yawa akan samu da na sani da na dama Allah yi. Ah, gaskiya ne yana da kyau yayin da mutum yake tare da shi wani yana masa hidima kuma yana biyansa ba laifi ba ne a shari'a idan ka san abin da yake yi kana da haƙƙi yana da kyau ka san me yake yi ba don komai don saboda ka ci halin to amma a the same time lokaci guda kuma ba a matsanta a shari'a aka ce dole dole sai ya gana ma mai aikin da yake yi ba a matsayinsa na musulmi yan uwanka to za ka kyautata masa zato watakila yana yin wata sana'a ce da baya so a gane yana yi saboda sirrinta ko wani abu makamancin wannan to amma ya danganta ga irin mu'amalar ka da shi gaskiya sannan abu na biyu idan akwai tuhuma kana tuhuma gaskiya to ka daina ci gaba da mu'amala shi sai ka gane sai ka gane me yake saboda da amma buka ila mala yuri buka kana cikin shakka kana cikin rashin gamsuwa da irin yanayin sana'ar da yake yi to gaskiya ba laifi ba ne ka tambaye shi ko ƙarya dai gaya ma dai kai dai ka kubuta kuma kai ma ai baka faɗi aikin da kake masa ba kai ma baka faɗi mai kake masa ba hmm. so muna fatan dai Allah ya sa halal kake ci Allah gane da mu ita wannan mata da muka tattauna akan ta satin da ya wuce hmm. wanda kanin mijinta yake zuwa yana neman ta a sama yake da mu Ok, ɗan uwan mijin yake zuwa ake neman ta hmm. kuma ta ce ya yi da'awar zai iya kashe ta idan ta faɗa to ni ina ganin wannan matar tana da matsala yau kuma ta canja mun tunani gaskiya duk bayanin da muka yi mata kenan ba ta yi ɗauka ba ba ta yi aiki da shi ba mun yi bayani mai tsawo cewa yaya za ki zo ki rinka ba da mutuncinki kina da mijin aure kina ba da mutuncinki wa wani ɗan uwan mijinki kuma ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ba yi akai akai yana cikin yi kuma kin bugo kin yi tambaya kuma an baki ansa an ce ki gaya wa mai gidan ya ɗauki mataki ki gaya wa waliyanki ki gaya wa iyayen ki gaya wa ƴan uwanki su ɗau mataki ba abin da ya isa yi miki wancan satin kin ce ya ce zai kashe ki yau kuma kin zo kin ce mana ya ce zai aure ki wace irin magana ce wannan sannan kuma da kika gaya wa mijinki sai kika ce ya ce ya yafe miki to da ya ce ya yafe miki to ina to ina maganar dan uwansa da yake zuwa yake neman ki wani mataki ya dauka ko dai mijin nan naki shi ma dayus ne an ce da dayus mara kishi kuma ke ma din kina goyon bayan mu'amalar da ake tunda yanzu har kin turo mana wai zai aure ki ki tsaya ki nutsu ki san abin da kike faɗa da kika gaya mijinki me yayi yanzu akwai wani mutum musulmi da yake da kishi matarsa ta gaya masa cewa ɗan uwansa yana zuwa yana saduwa da ita yana lalata da ita kuma har yayi da awan zai kashe ta idan ta faɗa kuma wai bayan ta gama magana wai ya ce wai yafe mata hmm. anya matan nan da gaske kike kuwa ko dai kin wata magana ce kike so ki kawo mana ta daban ya yafe miki to bayan ya yafe miki kuma yau kika karo mana kuma kika ce mana ya ce ma aure ki zai shi wancan din to ai in shi kike so kawai kin ji daɗin mu'amala ne kawai gwanda ki ki nemi wancan mijin naki na gaskiya ya sauwaƙe miki kawai ki je ki auri wancan din ku je ku ta fama amma wannan wannan tambayar ba ta yi ba ba daidai bane wannan akwai wasa a cikin al'amarin ai ni so ne in ji kice kun garkame shi kun kwame shi ki mana albishi cewa kin garkam an garkamo shi an kamo shi akwai mijin da yake mai kishi ne za a ce wani yana neman matarsa har yana mata barazana zai kashe ta kuma wai wai ta gaya mai wai ce wai ya yafe mata to Allah malam bani wata tambaya kaji salamu alaikum wa alaikum salam muna tare da ba take so a yi idan da lokaci yana hararan mu to wanda Allah ya jarabe shi da ƴaƴan da ba sa sallah sai dai mu ce masa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana daga cikin babbar musiba Allah ka kare mu ya rabbana ya Allah Allah ya jarabe ka da tarin ƴaƴa kuma ba sa son sallah kenan Allah ya hada ka da ƴaƴan da ba sa son Allah kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un za mu iya musu uzuri kila yarinta ne to lalle uban sai ya tashi tsaye uwar ma sai ta tashi tsaye a to kaga wannan ai akwai shedanci a ciki shekara sha shida ai kaga girma ya zo musu ai balaga ta zo musu to kaga wannan akwai hadari abinda zai shine ya matsanta musu ke ma uwar da kika bugo waya ki matsanta musu ai shi yaro da kake gani ai yana da bukatunsa da zai zo ya same ka ko dan haka a gaya musu shi sallah idan ba su yi ba a ladabtar da su akan kin yin sallan nan hmm. ladabtar wannan hanyoyi ne da dama na zamani ga sunan da yawa ba sai duka ko zagi ba hmm. za ka zo da bukatar ka yi kana zaune ɗan zai kama bukata ce na bukatar za sai ka rufe mai wuta kawai ka rike mai wuta ka ce ai ba ni ba kai tunda ba ka sallah in kana so ka ga kyautata kana so ka ga tallafi na biya maka kuɗin kaza a maka ɗinkin sallah a sai maka abin hawa a in kai ka kasuwa a in ma kaza kama sallah ka gaya musu duk mai sallah a cikin ku shine number one a waje na cikin yayana duk wanda baya sallah kuma ya tabbatar wallahi alaka ta nesa nesa ne da shi akwai wani babban mutum da ya burge ni yace yace wallahi ya ga ya yace wallahi duk wanda baya kula da sallah kar ma itin kare ni da bukatarsa yace kuma dan gata a waje na a cikin yayana shine mai zuwa sallar jami'i na kulla alaka ku da limamin unguwa wanda ake yawan ganin sai na sallah to shi zamu kula da shi Allah ya gane da mu Allah ya ba mu dacewa iya abin da zamu iya samu a madadin Ahmad Asma'u